وإذا هم بسيئة لم تكتب yace babi in mutum ya yi alhamhuwa al'aqdu bil qalbi li fi'li shay'in qabla an yuf'ala min khairin aw sharrin hammu shine ka kudurci a zuciyar zuciyarka za ka yi kaza tsawa abin nan alkhairi ne ko sharri kafin ka yi abu shine ce in mutum ya yi nufin ya yi niyyar yin aikin alheri sai bai yi ba mai ke hukuncinsa a wajen Allah in kuma ya yi ya yi nufin yin sharri bai aikata ba mai ke hukuncinsa a wajen Allah madaukin sarki shine zamu قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم واللفظ لأبي بكر قال إسحاق أخبرنا سفيان وقال الآخران حدثنا ابن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا أبو هريرة في منظر الله صلى الله عليه وسلم يتي قال الله عز وجل الله ما بقى كيسر كيف wannan shi ake ce ma alhadithul qudsi alhadithun nabawi sanadi na cikewa zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda manzon Allah ya fada shine matani shine hadisi mun gane ko amma alhadithul qudusi manzon Allah da kanshi shi ma mai rawaitowa ne wane ne sanadi zai fice gare shi Allah madaukakin sarki yace Allah madaukakin sarki yace idza hamma abdi bi sayyi'atin fala taktubuha alayhi in bawa na yi nufin ya yi mummunar aiki kada ku rubuta masa mummunar aiki sai in ya aikata fa in amilaha faktubuha sayyi'a in ya aikata abin da ya niyya ya aikata in mara kyau sai a rubuta masa laifi guda ɗaya. wa idza hamma bi hasanati in ya yi niyya ya yi aikin kirki falam ya amalha bai aikata ba faktubuha hasana rubuta masa lada daya hasana fa in amilaha faktubuha ashara in ya aikata abin da ya niyya ya aikata din sai a bashi lada goma banda Allah wa da wannan karamci in kai niyyar yin alsharri sai baka aikata ba aka shigar a rubuta ma sharri in kai niyyar yin sharri ka aikata sai a rubuta ma aiki amma in kai yin aikin alkhairi baka samu dama ka aiwata ba za ba ka lada ɗaya. in kai niyyar yin aikin alheri ka aikata sai a baka lada goma har zuwa ɗari bakwai har zuwa yadda Allah ya ga dama قال حدثنا يحيى بن ابي ايوب وقتيبة وابن حجر قالوا وحدثنا اسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن ابيه عن ابي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا هم عبدي بحسنة ولم يعملها katabtuha lahu hasana in bawa na yayi niyan yayi aikin alkhairi bai aikata ba sai a rubuta masa hasana kyakkyawan aiki daya fa in amilaha in yayi niyyar aikin alkhairi kuma ya aiwatar da alkhairi katabtuha ashara hasanati sai a rubuta masa kyakkyawan aiki guda goma ila sab'imi'ati zuwa ɗari bakwai وإذا هم بسيئة ولم يعملها لم أكتبها عليه أما إيني يي ممونا أيكي سيبي أي كتابة فذا أربطا مكم ممونا أيكي با فإن عملها إيني يي ممونا أيكي كما أي كتا كتبتها سيئة واحدة سأربطا مكم سيئة واحدة أنا تفي أيكي kai yi sai kai suna Allah baya so hadisin zai zai bayyana ce ai abin da yasa ya daina saboda ni ya daina amma kaje je aka fi karfin ka ko abu yake ruwa sai a ce za ba ka ya حسنة ما لم يعمل فإذا عملها فأنا أصبها بعشر أمثالها وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أكتبها له ما لم يعملها فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها حتى يقول وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي من الله صلى الله عليه وسلم يتي قالت الملائكة ملائكة سكتي ربي يا أبيدي ذاك عبدك وانشنبا وانكني ya'mal sayyi'atan yana son yayi mummunan aiki wa huwa absar bihi alhali ko Allah ya fi kowa sanin bawan nasa fa qala sai Allah madaukin sarki ya ce mala'iku urqubuhu fa in amilaha faktubuha lahu bimithliha ku shawari in ya aikata mummunan aiki ku rubuta masa laifi daya wa in tarakaha faktubuha lahu hasana in kuma ya bar mummunan aiki kuruta masa lada saboda me inna ma tarakaha min jarrai abin da yasa ya bari saboda ni ya bari tunawa ya dai bana so sai daina fa inna ma yace inna ma ta'lili kenan abin da yasa aka ce in mutum ya yi mummunan aiki bai aikata ba a bashi lada saboda abin da yasa ya bari shine tsoron Allah yasa ya bari tsoron Allah ibada ce ko ba ibada ba ce to amma ya miyan mummunan aiki ya je aka fi karfinsa ko aka buge shi ko aka kwace ko aka fi karfin ya yi niyya kuma ya je ya kuma bai bari don Allah ba idan dole ya bari ko an fi sa ne ko wa رسول rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idza ahsana ahadukum islamahu in ɗayan ku ya kyautata musuluncinsa fa kullu hasanatin ya'maluha tuktabu bi ashri amsalha duk aikin alkhairi da kai za a za a rifanya maka so goma ila sab'imi'ati bi'ifin zuwa ɗari bakwai da za a yi maka wa kullu sayyi'atin ya'maluha duk mummunan aikin da zai yi tuktabu bi bisliha za a rubuta kaman yadda yayi daya in yayi mummunan aiki daya a bashi laifi daya in yayi aiki daya a bashi laifi lada goma zuwa bakwai zuwa sama da haka hatta yalqa Allah har ya da Allah marwakin sarki قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي إن باوانا ييني يا قوي فتزي بأن يعمل حسنة إن يفتا يتزي أيك الخير فأنا أكتبها له نيزر جامع صلاة ko bai aikata ba in bai aikata bai ce zai yi aikin alheri sai bai samu damar yi ba in zai ni yayi niyyar yin aikin shari'a bari don Allah za a rubuta masa lada yi niyyar yin aikin alheri sai bai samu daman yi ba za a ba shi lada <coughs> in yana da damar yake da zanzan kuma ba ruwa ta sa za a ba shi lada ba za a ba shi saboda ne saboda manzo Allah ce wa inna ma likulli mri'in فأنا أكتبها له قال وحدثنا أبو قريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن هشام عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشرا إلى سبعمائة ضعف ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت قال حدثنا شيبان بن فروخ قال حدثنا عبد الوارث عن الجعد أبي عثمان قال حدثنا أبو رجاء الأساردي عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم <clears throat> فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات lalle Allah madaukakin sarki yana wajabta yana rubuta kyawawan ayyuka da munanan ayyuka kuma bayyana zalika sa'annan sai bayyana abinda ake nufi faman hamma bi hasanatin wanda ya niyya yin mu aiki falam ya amala bi aikata ba katabaha Allah indahu hasanatan kamila sai Allah ya rubuta masa kyakkyawan aiki amma in bai samu dama bane ba in samu dama yake yi fa yace insha Allah yadda aiki ya zo da alkhairi bari insha Allah duk wanda zai shiga jirgi na zuwa makka za a kai shi kyauta sai mutu kuma da kyakkyawan niyya haka waqa ajruhu ala Allah wa haka bane amma za yi aikin alkhairi sai shi ya zo ash-shaytanu ya'idukum faqra wa ya'murukum bil fahsha'i sai ta aika za aika za sai ka je ruwa ka ki bayarwa sai a baka lada in ma alkawari kai ka ki bayarwa kai kirki ko kai laifi وإن هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده عشر حسنات إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة وإن هم بها فعملها كتب الله له كتب الله سيئة واحدة قال حدثنا قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا جعفر بن سليمان عن عن الجعد ابي عثمان في هذا الاسناد بمعنى حديث عبد الوارث وزاد ومحاها الله في الله يشاف نيا بيته ولا يهلك على الله الا هالك yace ba wanda zai halaka fa wajen Allah sai dama wanda yake halakakke marasa arziki in kai laifi ɗaya a baka laifi ɗaya in kai aikin kirki a baka goma zuwa ɗari bakwai to yaya za a yi kuma a ce ne kuma ga sun fi aikin alherin ka wajen Allah shi ne tafsirin mafiya ciki na Allah ya kiyaye to yanzu wayannan hadisai da muka karanta in aka ce baki ɗayan su mu hada su mu yi masu ne suna wani babi mu sai mu ce babin ne. hadisan me suke karantar da mu me suke nuna mana ha eh? ha eh? ha eh? eh eh rahma ma'ana karamu rahmatullah barakallahu fi wa'annan hadisi suna nuna fadalan rahma ta Allah madaukakin sarki kyauta daga Allah madaukakin sarki jin kai Allah madaukakin sarki tausayin Allah madaukakin sarki Allah shine mai baiwa baiwar da baya baiwar da baya jin tsoron karewa ka dubi tun ran da Allah halitta halittarsa har zuwa yau dan adam da aljani da dabbobi sai sun sha ruwa ko an taba wayewar gari Kano a ce reka ta dauki ruwa kowa ya kwana kishin ruwa ba ruwa ko kofi daya kalli mutanen Kano kaɗai ruwan da za a shayi ne daya banda Allah ya isa hukuma sai ta ce kudi ya kare ba alamu ya kaza ya kaza Allah ba da ke sarki shi zai ba da ka kalli iskar da dan adam yake shaka da dabbobi tunda aka halitta dan adam ka kalli abincin da dan adam ke ci abin mamaki shine duk dabbar da ka sani sa a garin ku tinkiya a garin ku kaza duk inda ka je duniya za ka su suna da sa suna da tinkiya suna da kaji suna da menene da menene duk dabbar da ka sani abincin da kuke ci garin ku shinkafa ne as in ka je wata kasa sai kasa duk inda ka je duniyar Allah za ka kaza sunar da kaza rago tinkiya abin da sa rakumi waɗannan dabbobin da ake yanka ana ji za ka same su ana yanka ana ci sai dai wannan kamannin sai dan canza amma duk abu ɗaya ne Allah ya halicce su banda Allah ya isa yi haka sa'an nan su dabbobi da dabbobi da ɗan wanne ne fi yawa eh eh dabbobi suka fi yawa wani suka ce dan adam ya fi yawa me ce ke hujja cewa dan adam shi fi yawa kullum kano dan adam nawa ke yankawa ko daya rago da timakai da tinkiya nawa ake yankawa a zuba su cikin wannan jaka gobe kuma a sake wanne ne ya fi yawa kuma ba su kare ba wanne ne ya fi yawa sa'an nan kuma duk inda ka je duniya za ka same su da irin bishiyoyinsu mangoro ne lemu ne da mayabace rake ne duk wa'annan da Allah halice su duk inda ka je duniya suna nan za ka same sai nan ya fi yawa nan ba shi da yawa ko nan na da zaki ko wancan na da garki amma duk abincin da dan adam zai ce rayu duk inda kake Allah ya halitta abin da za ka ci rayu a nan banda Allah wa ke da wannan karamci waye zai iya bayarwa shugaban kasar ku zai iya ci da unguwansu kar wata biyu ko gwamna zai iya zai iya a hautar ran dai sarki ta yi mutanen kano sati ɗaya kan kowa ya fitar da kokari a jihun sarki za a rayu mutanen kano baki ɗaya Allah yana fushi in ka daina roƙonsa baka roƙonsa sai fushi da kai ma azaba abinda Allah ke so ka roke shi ka naki da babban masaki ba haka ba wuce yace ba amma dan adam da za ka tashi ka roka gobe lahadi ka zo jibi ka zo a sai mu koma sai mu koma da karatu ga wasu sai mu koma ana da Kano an ji roƙo riga kuma aka ce kawo kawo shi a koma zamfara shi kenan birnin musulunci amma Allah madauki sarki yana son kowa ya wuce shi haka manzon Allah ya faɗa da a ce duk baki ɗaya halittar Allah tun ran da Allah ya halitte su har iya karshen su su haɗu farfajiya ɗaya kowa da irin bukatarsa duk halittar Allah sun kai biliyan nawa kowa da abin da yake bukata wannan ya ce mace wannan ta ce miji wannan ya ce kudi wannan mulki wannan lafiya wannan mota wannan gida wannan kaza kowa ya roki abin da yake roko abin da ya darsu Allah ya ga dama ya ba kowa abin da yake so sai kuma abin su nan tuli ba abin da ya roƙa saboda inna Allah huwa ar-razzaqu dhul quwwati al ba haduwa aka yana cikin وملكا وتصريفا arziki ninkin ba ninkin sai su shugabanni su kwashe su koye su ba su kai kasan waje ku kwana cikin zafi ku kwana cikin yunwa wannan ba Allah ne a'a Allah ba kamar kai ne ka je kawo abinci ka shirka cika a gida uwar gida ta kita tashi sai abinci a kwanan yunwa an kwanan yunwa dan babu ne ko ko a'a dan mummunar tasarrufi da aka samu dan mummunar tasarrufi da aka samu ko tana dafa abinci sai ta ɗeba ta kai ta ba almajirai waje ina abinci ai na bayar sadaka sai dai a kwanan yunwa an kwanan yunwa dan babu ne ko dan mummunan tasarrufi dan mummunan tasarrufi shi sa Allah bai taba halittar da yayi shi ya halitta shi ba shi da abinci ba abin mamaki sai kai dan adam abin da kake bukata ya fi ka yawa ya fi ka tsawon rai wai dan kada ma ka ji tsoron cewa zai kare ko ba zai isa ba sai Allah ya halitta shi Iskar da ake shaka da ruwan da ake sha da abincin da ake ci da rana da wata kai ne ka zo ka kirkiro su ka samu su ko ka zo ka tarar da su ne tarar da su ka zo kai iyayenka su suka samar ko su zo su tarar da su ne iyayensu iyayensu iyayensu har a kuri zuwa wa'allama adama asmaa kullaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi baki daya yasa duk abin da kake bukata Allah ya halitta shi ya fi ka yawa kuma ya fi ka tsawon rai da a ce mun fi tsawon rai ne kowa sai ta ɗebo ruwa yana tarawa kar ana nan ana tafiya a zo ruwa ya kare bar na cika gidana a'a za ka sha ruwa iya shan ta, hakka mutu ka bar ruwa yana nan bai ragu ba ruwan da ake sha ruwa yake ko yana nan yadda yake ruwan da aka ake sha tun da Allah ya halitta ruwa da halitta har zuwa yau har ana da kaza ruwan raguwa yake ko yana nan yadda yake ko karuwa yake to an sha yau an waye gari Kano an sha ruwa lita kaza to kuma ba mana ruwan sama ba ruwan yaro ne ko yana nan a ina yake <laughs> duk abin da kake bukata sai da Allah halike shi ka zo ka tarar da shi ne kuma za ka mutu ka bar shi to jin tsoron talauci akan me dan me kake jin tsoron talauci wa kaifa asaku al-faqr wallahu raziquni dan me zan ji tsoron talauci Allah shine huwar razzaq kuma ya Allah ya tausaya maka yin jin kanka baka musulunci da imani dan Allah sai ka sai ka ji kuma shakkan kana jin tsoro kai talatar da kai yana sai wahala wahala kai zai zama kafiri sa ka zama kafiri mana arni yana son ka yafi son ka ciye da yadda uwarka ke son ka dan me kake jin tsoron talauci ba ji ga yadda kake tsoron talauci ka ji tsoron Allah haka ne ke ka zama babban waliyin Allah yace takaffala bil arzaki lil khalqi kullihim walil wahdi fis sahara'i wal quti fil bahri takaffala lil arzaki arzaki duk wani halitta dabbobi da ke daji Allah ya kalamunta ya har kifi da ke cikin cikin cikin tsakiyar ruwa Allah ya kaddar arzikinsa kowa inda Allah ya kaddar arzikinsa nan za ke samu yasa ba wani wanda zai ji tsoron talauci sai wanda baya jin tsoron Allah don Allah ce wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haythu la yahtasib wa man yatawakkal ala mulkihi ala al-mali ala al-jahi ala Allah in ka kawo harful jar kace wa man yatawakkal ala in ka cire lafzul jalala duk abin da ka kawo kai kuskure ba ka da hankali ومن يتوكل على حرف جر غير اسم الجلالة لا ينوب عنها شيء انت ومن يتوكل على ان كثير لفظ الجلالة جئت في ذلك وكذا ما وابك لحن حالي كيف فيك تقول لفظ الجلالة ومن يتوكل فيك في على الله فهو حسبه إن الله قد جعل الله لكل شيء قدرا باب بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجده yace babin da ke bayanin waswasa a cikin imani ma hiya alwaswasatu awwalan alwaswasatu hiya hadithun nafs alwaswasatu فكيف يضاف يقال بيان الوسوسة في الإيمان يعني الحديث الذي يخطر في قلبك بالنسبة للإيمان كيف تعالج هذه الوسوسة كيف تعالج هذا المرض غير النبي صلى الله عليه وسلم لن يستطيع أحد أن يعالج لك هذا المرض إلا النبي صلى الله عليه وسلم إذ هو الذي أرسله الله تعالى لمعالجة هذه الأمراض وأمثالها وكل من ستتوجه إليه فإنه لا يزيدك إلا وهنا إلا غرارا في باب يزول بيان وسوسة الوسوسة هي حديث النفس tunanin da zai zo ma a cikin zuciyarka zai tarsu a cikin zuciyarka fil imani dangane da imani wa ma yaquluhu man wajada wanda kuma ya samu wannan tunanin a cikin zuciyarsa yaya zai yi magance wannan abu don shi dan ba inda baya zuwa ka karshe ne malamai suka ce ai waswasin nan da kake ji ko kike ji masu waswasi masu aiko wasiku masu zuwa su tambaya masu menene da menene ainihin waswasi fa yana nuna cewa akwai imani wajen ne fa waswasi cikin alwala waswasi cikin sallah waswasi cikin kaza waswasi cikin kaza yana nuna cewa akwai alheri imani shi kunshe a wajen shine shedan ke kawo hari sai suka buga misali barawo ko dan fashi ya zo ga gidan da ke cike da arziki ga kango ko juji da babu komai a ciki ina zai rufa eh gidan arziki to shi yasa ke dan duk sa'an da kike jin waswasi wajen alwala ko wajen sallah ko kake jin waswasi wajen alwala ko wajen sallah ba ya nuna cewa imanin ka ya rabu ne yana nuna cewa akwai imani shi yasa zaka ga manzo Allah bin da ya fada alhamdulillahi alladhi radda kaidahu fil waswasa alhamdulillah da yasa makircin shedan ya zama cikin wasuwasa ina ma nan wasuwasa da kake ji shedan ya yi ya batar da kai ya kasa yasa yazo yana kawo ma hari yana zo layanka yana ma kaza kaza kaza ma'ana kana da karfin imani kenan sai ka roki Allah ka bi sahun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam za ga ko kai da wasuwasi kun rabu har abada amma a ce wal mustankihu wal muwaswisu wa yatruku waswasa wa yasluku kulli salatin ai kuma an ba shedan dama kenan shedan ya zo korarsa kake yi sai ku rabu قال حدثني زهير بن حرب زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن سهيل عن عن قال سيدنا الله كرم جاء ناس من النبي صلى الله عليه وسلم متاني صحابا من الله صلى الله عليه وسلم fasa'aluhu sai suka tambaye shi kada ki ce kina waswasi cikin alwala cikin sallah shi kenan ba ki da imani kenan ga sahabban manzon Allah ma sai da waswasi ya je musu ina zake sai suka tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce inna mu najidu fi anfusina muna samu muna ji wani abu na karsuwa a cikin mu ma ya ta'azamu ahaduna an ya takallama bihi sai muna jin nauyin ya faɗi wannan abu kala sai manzo Allah ce wa qad wajadtumuhu haka ya faru kuna jin haka qalu na'am suka ce eh kala zaka sarihul imani ina ma'ana zaka sarihul imani imani kenan fi imani kenan karara da ya Allah muna jin waɗansu abubuwa na tarsuwa a cikin zukatanmu amma mutum ya halaka ko ya kone ko ya fado sama ya halaka ya fi mishi sauki da ya faɗi wannan abin da yake tarsuwa a cikin zukatansu sai manzon Allah yake awa kad wajadtumuhu abin ashe abin ya faru kuna jin sa suka ce eh sai manzon Allah ce za ka sarihul imani wata riwa riwaya zaka je ce za ka mahdul imani an tsan imani mun gane ku قال وحدثنا محمد بن بشار وانا حديث يا جود كل مجملا وانا ابو مكي abinda suke jin ba a faɗa ba sai aka kawo riwayar da ta bayyana mai suke ji ɗin li'anna al-qa'ida anna al-mutlaq yuhmalu ala al-muqayyad wa hamlu mutlaqin ala zaka wajab in fihi mattahada قال وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبه وحول السند قال وحدثني محمد بن عمرو بن جبله ابن ابي و... ابن ابي رواد وابو بكر بن اسحاق قال حدثنا ابو الجواب ابو الجواب عن عمار بن زريق كلاهما عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث قال وحدثنا يوسف ابن يعقوب الصفار قال حدثني علي بن الصامي عن سعير بن الخمس عن مغيرة عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة أن تنبي من الله صلى الله عليه وسلم دنغني دوسواس قال سيتي تلك محض الإيمان أي تنقل إيماني فينا قال حدثنا هارون هارون ابن معروف ومحمد بن عباد واللفظ لهارون قال حدثنا سفيان عن هشام عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إتي من الله صلى الله عليه وسلم إتي لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال mutane ba za su gushe ba suna tambaya har a ce haza khalaqa Allahu al-khalqa wa Allah shi halicci kaza Allah shi halicci kaza Allah shi halicci uwata Allah shi halicci ubana shi halicci kakana shi halicci kaza sai ka tuke kuma ba kowa sai Allah shi kace to shi Allah wa ya halicci wanda ke samun wannan wasosa shi ne bi tsanani da ke da kai da ke samun wasu cikin alwala cikin sallah abinda ake maka yi ka bi ba ni abin ke zuwa musu kenan to kaza Allah ne ya halicci kaza Allah ya halicci kaza Allah ya halicci kaza to shi Allah ya halicci. shi to shi kenan rayuwar duniya za a shekara ɗari za a mutu za a shiga kabari shekara kaza za a wayi gari domin an shi an wayi gari fafajin alkiyama za a yi hisabi wannan aje aljanna wannan aje wuta aljanna din jijjin daɗi ina za ta kai ta fice yaya za a yi shi kenan har abada shi kenan kaza kaza ko bayan sa menene da menene duk abubuwa da zai zai dagula ma lissafi ba ba ba ya karbuwa sun ta yana karbuwa yana faruwa هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله الله شي هلكي هلكا تو شي واي هلكي شي sai manzo Allah ce faman wajada min zalika shay'an duk wanda ya ji haka falyakul amantu billahi wa fi riwayatin wa bi rasuli ya bi rusuli duk sa'an da tambayar ta je tambaya ta zo ya anna kullu ma ya zama min tafassur wa huwa batil wa ya halici kaza ya halaka kaza wa ya halici kaza to Allah shi ya halice shi sai ake wannan tambayan ba ta da mahalli anan kaza mahaluki ne sai sa aka nemi wanda ya halice shi Allah mahaluki ne to ba mafarin da zai sa a ce wa ya halice shi za a ce wa ya halici mahaluki amma Allah da yake shi a shi ne alkhaliqu laysa bi makhluqin fa kayfa yatawajjahu ilayhi su'al yatawajjahu su'al ilayhi man khalaqahu السؤال لمن خالف كذا يتوجه إلى المخلوق لأنه مخلوق لذلك خلقنا من خلقه أما الله فهو خالقه فكيف نطلب من خلقه فكيف يتوجه السؤال man khalaqa al-khaliq laysa bi makhluqin to maganin haka sai manzo Allah ce suka ce amantu billahi shike nan kayan ki lakar ma magaban ka saka masa shike nan abinda zaka yi kenan wajen alwala kana kallo ka wanki fuskar kai ce baka wanki ba suka ce ƙarya kake na wanki gobe ji sati shi kenan kun rabu kenan yi alwala ka wanke za ce baka wanke ba sai ka ce ya nake na wanke yi kana gama eh, sarki sai ka yi kayan alwala sai ga abin na al'aurar ka ta iya jiki ko ta jiki sai Abdullahi dan Umar ya ce yi maganin wannan kana sarki kana gamawa in ka tashi sai ka ɗebi ruwa ka yayyafa a jikin wandonka duk sa'an da ka ji eh, eh, gaishe ce kai na kake ƙarya kake ni da kai na zuba ruwa sati biyu uku shi ke nan kurra mutum in ba haka ba sai ya kai haddin mutum ya zama kamar ya tabu wallahi tallahi akwai mutum da take kullum ba ta da aiki sai tsarki sai alwala in ta shiga ban aiki sai ta in ta kama alwala sai ta yi awa nawa sai ta gama sai ce ba kai ba ce abin da sauki in za ki alwala ki bar ɗanki ko ɗayar ki zo tsaya suna kallon ki duk inda kika wanke kika zo ka ce mutum ya zuci a hajja kin wanke a hajji an alwala alwala ya kike na hajji yanzu ko ban koma garin su ba Allah ya magance ina da abokin karatu na jami'ar islamiyya shekaru talatin da suka wuce sunan shi muhammad muhammad sharif dan bahraini ba za ka taba ganin shi ya zo ya samu raka'a ta farko ba a rami. sai dai raka'a ta karshe ko jam'i na biyu a wannan sallan azhar zai fara yi sai muna da tsora muna da hissa ɗaya a a ɗaya ne ko minti arba'in da biyar wannan hissa ba zai shiga ba za shi yana alwala har a gama karatu har a zo a fita za a je sallah to annan shi ɗaya gane shi ke da alwala dan shafan kai baya yi masa sai kan madubi kuma sai ya wanke kan sai ya gama kuma sai ce maka wanke imam abu hanifa ya ce wani ya zo ya shi ya ce ya imam abu hanifa mutum zai shiga cikin ruwan dulja dijila yayi wanka yana fitowa sai kuma ya ce ai bai wanka ba sai ta ba ta kalifanci a kansa aka ce ne ai ya tafi kan shi a kai da zaka shiga cikin gulbi kai wanka kuma ka fito ka ce ba kai wanka ba ka kanka ya tafi mun gane ko to shine malamai suka ce duk wanda ke samun haka abin da kan ke so ya hana ka alwala hana ka sallar ta kiya sai kai to shine sai je yana maka wasu. jefar da shi ka yi ka watsar da shi shi nan sati ɗaya sati biyu sai ga Allah raba ka da shi amma har kana tauraron sa yana tare da kai kenan har abada wannan baya nuna cewa baka da imani yana nuna cewa kana da imani akwai dukiya akwai arziki taska a wajen yasa yake kawo hari yasa an fashi ke kawo hari a wajen idan kan gore ya je sabon gari mana ya ce musu sai alwala ba sai zai masa me shi dan kashi ya tabu eh ake ce ya zama almajiri yanzu dan mutum ya kunkosa ya zai kashi dan yace wa kuntum ra'an min jundi iblisa fartafa biyal hal hatta sara iblisu min jundi ya ce da ina cikin sojojin ibris shi na samu ɗaukaka na samu ɗaukaka ci gaba ci har na zo na kai inda iblis kansa shi ma yana cikin mabiyara ne yanzu na fi karfin sa قال وحدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو النضر قال حدثنا ابو سعيد المؤجب عن هشام بن عروه بهذا الاسناد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله صلى الله عليه وسلم يأتي ياتي الشيطان احدكم شيطان ذي زوم ديان فيقول سيتي من خلق السماء ويهل السماء من خلق الارض ويهل الكسا فيقول الله ثم ذكر بمثله وزاد ورسله قارن da aka samu nan suka ce amantu billahi wa rusulihi maganin shi kenan duk wani abin da zaka ɗauka ka magance ba shi da sinadarin abin da fito daga harshen manzon Allah sallallahu قال حدثني زهير بن حرب وعبد بن حميد جميعا عن يعقوب قال زهير حدثنا يعقوب بن ابراهيم قال حدثنا ابن اخي بن شهاب عن عمه قال اخبرني قوة ابن الزبير ان ابا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ياتي الشيطان احدكم فيقول من خلق كذا وكذا حتى يقول له من خلق ربك فاذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي كنيمي ka ne isti'aza da Allah madaukin sarki ka daina wannan tunanin kada ka ja tunanin shi dan sai kai kai ba قال حدثني عبد عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني أقيل بن خالد قال ابن شهاب أخبرني قوة بن الزبير أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي العبد الشيطان كذلك يكذب باوع فيقول سيتي من خلق كذا وكذا مثل حديث ابن أبي ابن شهاب قال حدثني عبد الوارث ابن عبد الصمد قال حدثني أبي عن جدي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال الناس يسألونكم عن العلم متني بذلك الشباب سنة تنبيه العلم حتى يقولوا menene kaza waye kaza ya akai kaza har su zo su hadha Allah Allah shi ya halicce mu man khalaqa Allah to shi Allah ya halicce shi قال وهو آخذ بيد رجل وقال صدق الله ورسوله قد سألني اثنان وهذا الثالث أو قال سألني واحد وهذا الثاني للي من الله يذكر mutane biyu sun tambaye ni ko kuwa wani ya tambaye ni wannan ne na biyu ko biyu sun tambaye ni wannan ne na uku ma'ana abinda manzo Allah ya fada haka yake tabbata ba a sabawa mun gane ko farko ma tukunna abinda ya kamata a fahimta dangane gane wasu wasu yana tasiri ne lokacin da kake alwala yace baka yi kaza ba ko lokacin da kake sallah baka yi kaza ba amma kana sallar sallah assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah ka gama sallar ka ke shi ɗaya zai ce maka ai baka yi kaza bai kaza sai ka jefar da shi ba shi da tasiri haka alwala kana yi ka gama kai tafiyar ka ke shi ɗaya ce maka za su tafi ba shi da tasiri aiki in kana shi ne ce ai baka yi kaza ba shine ake wannan fama amma bayan ka gama aikin ka da imanin ka da hankalin ka ka tabbatar da ka gama aiki in baka gama ba za ka fita sai zai ce maka kaza kaza kaza sai wannan ba shi da tasiri a cikin aiki قال وحدثني زهير بن حرب ويعقوب الدورقي قال حدثنا إسماعيل وهو ابن أولي عن أيوب عن محمد قال قال أبو هريرة لا يزال الناس بمثل حديث عبد الوارث غير أنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الإسناد ولكن قال في آخر الحديث صدق الله ورسوله قال وحدثني عبد الله بن الرومي قال حدثنا النضر بن محمد قال حدثنا إكرمة وهو ابن عمار قال حدثنا يحيى قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة من الله يا كي أبو هريرة بزاس بشي بسنا تنبينك حتى يقولوا هارت سكيد فدرك هذا الله فمن خلق الله ذلك وأهل الله قال يا أبو هريرة وبين أنا في المسجد yace ina zaune cikin masallaci in ja'ani nasun min al-a'rab sai mutanen kauye suka zo min fa qalu nisbati ya aba huraira ya kai abu huraira ala ramma hadha allah kaman khalaqa allah wa yahliku allah qala fa akhadha hasan bi kaffihi faramahu sai da bi su kongoni sai jefe su Kuma ثم قال يتي قوموا قوموا كتاجي كتاجي صدق خليلي من الله يا زكتا يا فدا من حتى ذا ما يا قال حدثني محمد بن حاتم أبو هريرة ولي لكم ولي بني قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا كثير بن هشام قال حدثنا جعفر بن برقان قال حدثنا يزيد بن العقم قال سمعت ابا هريره يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسالنكم الناس عن كل شيء متاني ذا تملك دندني لكومي حتى يقولوا الله خلق كل شيء كل شيء فمن خلقه قال حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة الحضرمي قال حدثنا محمد بن فضيل عن مختار بن فلفل عن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا Allah bar da sarki ce manzo Allah al'umma ko za su bushe mu suna ce menene kaza menene kaza waye halitta kaza waye kaza hatta ya yaqulu har su ce hadha Allah wannan shine Allah khalaqa halka Allah ya halitta halitta faman khalaqa Allah to shi Allah ya halitta shi قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسين بن علي عن زائدة كلاهما عن المختار عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث غير أن إسحاق لم يذكر قال قال الله إن أمتك ma'ani hadhihi al-ahadith ma la yati amma ma'ani hadhihi al-ahadith wa fiqhuha wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama zalika sarihul imani wa mahdhul imani fa darba Allah ce sarihul imani wa mahdhul imani ma'anahu istidramukum al-kalama به هو كريه الايمان اي جن نويم كفد ابن في كان كريا مكو ان ان با ايماني ني دكو با اي دا ku ji nauyin wannan ba kun kariya ta ke dan kun san ba haka bane shi yasa kuke jin nauyin haka to alama ce da ke cewa kuna da imani fa inna tizama hadha wa shiddatul khawf minhu wa min an-nukbihi fadlan an i'tiqadihi inna ma yakunu da istakmala al-imana istikmalan muhaqqaqan ita ai jin nauyin haka da jin tsoron ka faɗi abin ba zai kasance ba sai wanda ya samu cikakken imani wanda fatan riba wa shuku aka waye riba da kokonto duk suka koru gare shi ba shi da riba ba shi da kokonto ba shi da komai sai cikakken imani shi sa ba ka son ma ka faɗi wannan abin amma faɗar da yake falyasta'iz billahi wal yayi isti'aza daga Allah da Allah madaukin sirri ya roki Allah madaukin sarki ya kare shi daga shaytan yace a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa a'udhu bi kalimati Allah ko a'udhu billahi min samil alim minash shaitanir rajim min hamazihi wa nafthihi wa nafthihi ila akhir isti'aza فمعناه معنى wannan, إذا أرد لها له هذا الوسواس in irin waɗannan wasuwasi suka zo maka falyarja ila Allah ta'ala sai ka fake ga Allah da ke sarki fi dafi sharrihi an tsarkakattun ku da sharrin shaytan gabarinka wali yurid anil fikri fi zalika ka kau da kai da barin tunani cikin wannan abubuwa shine maganin ka amma har baka fake ga Allah baka fake ga wani abu to dama abin da shaitan ke so kenan sai kama ka ka fake da laya ka fake da ratayi ka fake da kaza duk sa'an da shaitan ka waswasi gidan ka ne aljanu ke damun ka menene da menene in ka ya kahu kai musu mafaka kenan shaitanu nan suke so Kisa duk sa'an da mutum ya shiga fitina aka yi masa ruqiyya har aka gaji abu yake yiwa sai ce duk layu da rataye da binne da ke gidan ka je ka tone ana tonewa ana konawa sai ga ya kawo in suka rasa mafaka inda suke fakewa ke kai ka yanka rago kusa ka ɗauki abin da ke da amfani ciki ka ci sai ka ce ka hun ba shi da amfani ka je ka yar kuma shi za a ɗauko a kama hatimi a ce wa ho zai kare ka da Allah ho zai kare akwai hankali a cikin wannan sani yadda ke da kahon kai ka kama shi ka yanka ba kahon bai kare shi ba dabban da ke da kahon kai ka kama shi kai yanka ka raba shi da ransa sannan ka ɗauka kahon shi bayan ya mutu ka ce shi zai kare ka ko da min layin da aka saka a ciki ba wani ba ki saka ciki ba ayoyi ake ci akkasawa a yi shirka ko a yi kafirci sai a saka maka ba wani abin da za a saka maka matattarar shi ɗan ake yi shi ake a nuska da ka a gida manzo Allah ce gidan da ake karanta alqur'ani gidan da ake karanta ayatul kursi gidan da ake karanta suratul bakara saka sai sai yana ta karanta alqur'ani a karanta sun sun gudu addu'a ake so mutum amma la ya karata ya zo mai karata ya mai hatimi karata ba abin da zai kare ka a ciki sai addu'a ku ga Allah madaukakin sarki eh da suka da suka kama manzo Allah fitina a fayif manzo Allah bai rataya wani abu ba ko yayi abu yayi ya buga katimi ya ra'a اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة دينتي وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي إلى من تكلني إلى بعيد يتجحبني أو إلى قريب ملكته أمري حكم الله يتي ƙarya faqad aujaba lahun nar zai shiga wuta wa harrama alaihi Allah ya wajabta masa wuta ya haramta masa shiga aljanna wa qala lahu rajulun sai wani mutum yace wa in kana shay'an yasiran ya rasulullah ko da abin da ka dauka na dukiyar mu dan abu ne kadan mai takara karya ba a وإن قضيبا ko sun ko a مجكو أسواكي ko karan asawaki ina ga wanda su kwace gonaki suka ba suka kwace dukiya suka yi yaudara suka yi ci amana manzo Allah ce ko da karan asawaki ne kai ƙarya akai ka kwace ka dauka na musulmi wallahi ce zaka shiga wuta kai da aljanna kuma gobe قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله جميعا عن أبي عن أبي أسامة أمامة أسامة أسامة عن الوليد بن كثير عن محمد بن كعب أنه سمع أخاه عبد الله بن كعب كعب يحدث أن أبا أمامة الحارثي حدثه أمامة كنوك أسامة حدثه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع وحول السند قال وحدثنا ابن نمير قال حدثنا أبو معاوية ووكيع وحول السند أيضا أيضا وقال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ له قال أخبرنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في منزل الله صلى الله عليه وسلم man halafa ala yaminin sabri duk wanda ya rantsuwa akan kariya yaminin sabri ne alkal asabru amana sabru alhabs asabru huwa habsun nafs ma'ana yaminin sabri a je kotu ko gaban sarki ko mai hukunci ko menene alkali ya tsare kai ce kai rantsuwa kan abin da ka faɗa ko kan abin da shine yaminin sabri sai kai rantsuwa a akan karya yaqtati biha mal imri'in muslimin huwa fiha fajir rantsuwan ne kuma akan karya yayi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban zai hadu da zai hadu da fushin Allah madaukakin sarki qala fa dakhala al-ash'ab ibn qais fa qala shi as'af dan kai ya shigo sai ce ma yuhaddithukum abu abdurrahman me abu abdurrahman ke faɗa muku ne kaza wa kaza Yana sadaka abu abdulrahman da ke yana faɗa muka zaka bani. Wallahi ya faɗi gaskiya. Siyiya na zanet da ke sanadiyya ta aka saukar da wannan aya. Abinda ya faru shine ne. Ka na bai ni ardun biyar yaman? Fasani na da wani mutum akwai musu akan wata gona a kakan yaman. فخاصمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين كيكارا وجم من الله صلى الله عليه وسلم وقال كما الله هل لك بينا كان بشيدا فقلت لا سيتي أبان بشيدا قال سيتي ويمينه تزيز يرنسوا كنا كاكا وكارا ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر قائلا كنا sai kawo kara kaza yace to kana da shaida kan abin da ka faɗa yace ba ni da shaida yace to zai zo ya rantsuwa kan abin nasa ne sai abu ɗauka a bashi mun fahimci wannan magana ko saboda mu san ana aiki da zahirin abubuwa nahnu nahkumu bil zahiri wallahu yatawalla al-qarara in ba tafiya akai kan shari'ar musulunci ba akan ka'idojin da aka shimfida ba to al'amura ba za su tafi ba za su tafi qala fa yaminuhu zai manzo Allah ce tunda da shaida to sai ya zo ya rantsuwa dan ya kankanci abin ya dauka qultu idan ya halifa idan ya halifa sai to ya rantsuwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ذلك كما الله من حلف على يمين صبر يقتئ امرئ مسلم هو فيها فاجر لقي الله وهو عليه غضبان فنزلت إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال وحدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله قال من حلف على يمين دون ديران يستحق بها مالا هو فيها فاجر دنيا ya karbi kuɗin musulmi alhalin ko rantsuwar ƙarya yake yi lafiya Allah وهو عليه غضبان ثم ذكر أنه حديث الأعمش غير أنه قال كانت بيني وبين رجل خصومة في بئر جاية مكي أكم وتريد يعني دولة مكتوب فاستقمنا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم sai muka kotun koli wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala shahidaka aw yamin ko ka kawo shaidu biyu ko kuma ba ka shaidu shi ya rantsuwa to in yazo ya rantsuwa sai a yi su sai ta yi kokari ya yi ya za a yi sai a yi sai a bar shi da Allah shi ke nan ma'ana haƙƙin shi ne shar'an la kadara akwai abin da yake haƙƙin ka ne shar'an wa ɗaya ɗaya a shar'ance sun kasu kashe akwai ɗanka ko ɗarka haƙƙan wa shar'an hajjara kuma a shar'ance akwai ɗanka shar'an la qadara akwai ɗanka qadaran la shar'an amma ibnuka qadran wa shar'an fa huwa al-ibnu alladhi anjabtahu بعد ما تم الزواج بينك وبين أمه وتم اللقاء وحملت على ذلك وأنجبت لك ولدا وهذا ولدك أو بنتك شرعا وقدرا لأنه من مائك ومن دمك فالشريعة تقر لك بذلك أما ابنك شرعا لا قدرا وهو الابن الملحق بك وقد يكون ليس من من دمك ولا من مائك ولكن الشرع ألزمك بقبوله ولا ذلك هذا ابنك شرعا لا قدرا أما ابنك قدرا لا شرعا فابن الزنا إنه من مائك ومن دمك هو ابنك قدرا ولكن الشريعة لا تقر بذلك لذلك لا يرثك ولا ترثك alaysa kadhalik awa mun gane ko eh ma'ana dan da ka haife shi bayan ka auri uwarsa ka sadu da ita ta haihu ɗanka ne kadaran wa shar'an jininka ne daga ruwanka ne jininka ne kuma shar'a ta yadda da shi ɗanka kenan kadaran wa shar'an ko ƴarka ɗanka shar'an la qadara shine an da shari'a ta rikan maka ilha alwaladul mulhaq bika misali ka auri mace kana so kana za ka daura aure sai kuka kadai ta kuka saki labule bayan awa ɗaya kuka fito ana nan sai kuka samu sai kace ce ɗanka ne kace a'a ban samu da ita ba sai kace ce cikin ka ne duk yiwu malikiya ma suka ce duk sa'an da ka aure mace kuka ka aita kuka saki labule kuka fito kuka ce ba mu komai ba suka ce kuzzi ba sai a kare ta kwace ƙarya kuke kana kan gwiwa tana kan gwiwa kuka aita ku saki labule shi ka awa daya ku zo ku ce ba mu komai ba to shi yasa in ka zo da ciki na ce an kane shari'a sai ta ta maka ka karba in ba kai ta ba sai li'ani an ka ce ba ɗanka ba ne ta yi mai kenan ta yi zina kenan sai a yi je a yi li'ani dole sai ra'a sai sa manzo Allah ce al waladu lil firashi wa lil ahiri al hajar mace ta ka abu ya aure mace tana karkashin aure sai ta zo aka ce ta yi ciki to sai da ta ce tun da matan ka ne kanka sai ta yi ɗanka ne kai ka samu da ita sai ta yi a ke baka samu da ita ba kuma amma ga ta kawo shi kuma ta karkashin aurenka alkali sai ce ai ɗanka ne tun ka aure ta kamar mace ta gidan ta shekara biyu shekara uku ta zo da ta ce dan shi ne ko to sai ta tilasta masa ya karbe ta in ba haka sai dai a yi saboda da dole a samu inda za a danganta shi mun gane ko to sa'an nan ɗanka kenan shar'an da zama ɗanka, ko a yi li'ani kai ma ai baka da tabbas na dai ba haka bane in matsaloli na shari'a sun da wahalhalu ka kuma da yake kaddaran la shar'a dan da mutum yaje zina ya haife shi daga ruwanka ne daga jininka ne kaddaran ke ka ne a shar'ance ba danka bane mun gane ku misali mutum ya yi musu tsakanin shi da matarsa ta san ya sake ta sake uku ya je ya ce ma kotu a a shi bai sake ta uku ɗaya ne ko biyu ya sake ta ita kuma ta san ya fini cewa ya sake ta kuma ya je ya rantsuwa na ƙarya ya ce a a shi ɗaya sake ta ko alƙalin shi ya tilasta mata ta koma gida wurin dole to yaya za ta yi ta san cewa ya kinan ya sake ta uku alkali kuma ya zo ya yi rantsuwa ya ce ɗaya suke da ko biyu alkali ba shi da yadda zai ce dai ya tilasta masa koma gidan aure an samu mai kenan kini cewa suke ta suke uku su san da haka amma ya zo ya ce meme ya yi rantsuwa na ƙarya alkali bai san ƙarya yake ba tun da ya rantsuwa dole a bashi gaskiya a ce dole ki koma karkashin shi to in shari'a ta tilasta ta ta koma yaya za a yi kenan aka ce in ya nemi ya sadu da ita duk yadda za ta yi tafiya tafiya in ya fi karfin ya sadu da ita shi gida matsaloli suna da a can ta ce tun da mun tafi labule ai ɗan tsari cikin tsari shi kuma yake bai taba saduwa da ita ba a a kuma tafi da ita kuma ka ɗaita ka ce ba ka sadu da ita ba kar a ce ta tsari ya tsari shi shine alwaladul mulhaq dan da aka riskar da ai kaga shari'a ma sai ce dan da aka yi ne aka riskar shi zuwa ubansa mun gane ko wannan bangare ne ita kuma bangaren ta ta tabbatar da ya kace kashi uku ba shakka ba kokonto amma dai ma alkali ƙarya cewa take biyu ne ko ɗaya alkali ba shi da yadda zai ce hukunci cewa ki koma gidan miji don alkali ba shi da sama da haka da zai yi to cikin haƙƙi ta za ta yi suka ce shari'a ce ta ta koma in ta koma ya za a yi duk sa'an da ya ne sami da ita ce ta don ta zan zina in ya fi karfin ta aka ce ba ta da illa man ukuri hawa kalbuhu mutuwa in nufi eh eh na samu a wajen alkali ɗane ko ba ɗa ba ne alkali ba ba karfi ya kuma na kowa ba kuma bura ba a a ya aiki da eh? ana neman bangar ruwa da eh, da aka yi shege ma yana ana danganta shi zuwa kowace wanda ya wannan ai alƙa'in shari'a ce ta tilasta mata ta koma a wajen shari'a wannan ta me ma ya haifar da wannan tambaya tukuna eh? me ya haifar da tambayan cewa dan in an samu rabo dan me ya matsayinsa eh gado kai ki raba gado ba alkali zai raba gado ba alkali ya mai da ya ce aure akwai aure sai a ce mashi shege ne saboda tana da yakini bangaren ta kenan shi kuma bangaren ta fa abu ne rigima rikici ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane za mu hanya ka je ka ruba in wace ta haifu yayi kama da kaza na zama in ne kama da kaza eh akai ba mu karanta ba anan bayan an haife ta yace ba dan shari'a ta dauki danta ba da na tsayar da haji akan shi ba haka ba mu karanta kun manta ne eh قال وحدثنا ابن ابي عمر المكي قال حدثنا عن جامع بن ابي راشد وعبد الملك بن اعين سمع شقيق بن سلمة يقول سمعت ابن مسعود يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا إلى آخر الآية قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وهناد بن السري وأبو عاصم الحنفي واللفظ لقتيبة قالوا حدثنا أبو الأهوس عن سماك عن علقمة بن وائل عن أبيه قال جاء رجل إلى من حضرموت ورجل من كندة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويزمت عليه الصدور إيه حضرموت وإيه كندة فقال الحضرمي في مسلم حضرموت يا رسول الله إن هذا غلبني على أرض لي كانت لأبي wannan ya kwace min gona ta da na gada wajen ubana al-kindi hiya ardi fi yadi أزرقها ليس lahu fiha haqq bakin da zai ce ai gona ta ce ina noma ai ba ta sa bace ba shi da komai a ciki an samu mai kenan kusuma wannan na da gona a hannunsa wannan zai kawo kara ce gona ta ce aka kwace wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lil hadrami اليمين على المد... لو يوتى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر من قال sai manzo Allah ce alaka bayyana kai da ka kawo kara kana da shaida qala la sai ce ba da shaida qala falaka yaminu to zo ya rantsuwa sai gonar sai ka ya rasulullah sai ya manzon Allah innar rajula fajiru la yubali ala ma halaka alayhi wannan fa fajirin mutum ne zai yi rantsuwa akan karya ya zai yi rantsuwa a kwace gona ta a fashi kuma fajiri ne zai rantsuwa a karya yatawarra'u min shay'in ba shi da tsantseni zai zanto a ƙarya fajiri ne mara tsoron Allah ne fa qala laysa laka minhu illa barika ba ka da yadda za ka yi sai haka ko ka kawo sai da ko ba ka da shi da shi zai rantsuwa amma zai rantsuwa akan karya ne akan menene kai baka isa ka tsariya ta shi ba don akwai kusuma tsakanin ka da shi in ya zai rantsuwa ka dauki gonar sa a baki ba haka bane manzo Allah ce inna ma ana basharu wa innakum tahtasimuna ilayya ولعل أحدكم أن يكون ألحن بحجته من أخيه فأعطيه على حسب ما أراه فمن قطعت له من مال أخيه فلا يقبل فإنما قطعة من النار أحسابه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظل سيدي متني kuma kuna kawo husuma wajena watakila kai kake da gaskiya amma baka iya tsara magana ba kai ba lauya bane baka iya boko ba baka iya turanci ba baka iya menene ba wannan shine ba su da gaskiya amma yake tsara magana zahirin magana su sai na ga shi ke da gaskiya sai na ɗauki abu na bashi ya ce in fa ka san gaskiya ba abin ka bane zahirin shari'a ta sa na ɗauki na baka karka karba an karba ka karbi wuta fanta la kaliya halifa sai eh, je zai rantsuwa wa kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama lamma adbara da bada ba da gaba ya zai rantsuwa amma da in halafa ala malihi li akula zulma yace wallahi ni rantsuwa dan ya karbi kudin su akan zalunci la yalqayanna Allah huwa an mu'rid wallahi zai hadu da Allah Allah ba zai ba zai karbe shi ba Allah zai ko zai ko da Allah ba zai ba zai karbe shi ba ma'ana zai shiga cikin fushin Allah ba da sarki to abinda manzo Allah ya faɗa ke in ya je rantsuwa kuma akan ƙaryan fa sai ayyaya ya eh? sai da sabon zai yi shirka ta Allah kana إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي فلعل أن يكون أحدكم ألحن بحجته من بعض فمن قطعت له من مال أخيه فلا يأخذ فإنما قطعة من النار أخطأه نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر shi shi sa aka waye gari ai za hisabi amma zahirin shari'a ga abin da ya faɗa ka ce ɗansa ne tunda sun kaɗai ta shari'a ta ɗauki ta bashi amma an an je lafiya haka al'amarin yake ba za ka ce a'a ba ka ce eh ko a'a in an je ta ai zai bayyana ba haka ba ne قال وحدثني زهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن أبي الوليد قال زهير حدثنا هشام بن عبد الملك قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن أمير عن علقمة بن وائل أو وائل بن حجر قال كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم استناك سجدنا وجمع الله صلى الله عليه وسلم فأتاه رجلان يختصمان sai wa'yansu mutane biyu suka zo suna jayayya fi ardin a cikin wata gona فقال أحدهما سيدان سيكي إن هذا انتبع على عرضي يا رسول الله وأن يا فاتبوناتا يا كبير يا يا تبوناتا في الجاهلية ألوكة الجاهلية وهو مرء القيس ابن عابس الكندي وحسمه ربيعة بن عبدان قال بينتك كما قال الله تتقاو شيدا قال ليس لي بينة يتبعني دا شيدا قال يمينه تزيزي رنطوة kana ya zahabu biha to ai zai in dai zai zo ya rantsuwa ne to ai zai dauki gonan ya tafi da ita don zai iya rantsuwa akan ƙarya qala laysa laka illa zaka shi manzo Allah ya ba mu da yanda zamu yi sai haka ka'ida na ta shari'a al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man haka manzo Allah ke law yu'ta nasu bi da a ce za a baiwa mutane duk sa'an da ka kawo kara kai da awan abu al'an dauka a baka ladda ari jarun amwala qaumin wa dima'ahum da mutane ya rawu kun kawo karan jinin mutane da dukiyarsu, su wani yi min kaza wani yi min kaza da duk wanda ya kawo kara sai a bashi gaskiya haka al'amarin da ya mutsi to me ce ce fa'ida sai manzo Allah ke walakin al bayyinata ala al mudda'i wal yamin ala man ankara sai dai wanda ya kawo kara sai kana da shaida kawo shaidu ka guda biyu a'a ba ni da shaida to shi tun da musu ya shiga ciki zai zo ya rantsuwa ya cancanci abu a lokacin shari'a ba ta da wani abin da kuma za ka yi sai dai ya zo ya rantsuwa din ka san shi baya da tsoron Allah rantsuwan karya yi sai ka hakura to da yawa ana zalunta mutane wani arzikin ba lallai ne ka ci shi duniya ba yana jiran ka lafiya ne ma'ana ranar tashin alkiyama ai ai ba dan hikima ta Allah za yi tashin alkiyama ba azzalima ai da sun sha ai da sun ji daɗi amma ya zalunce shi su kwashi wannan su ɗebi wannan su tara wannan rana ɗaya za a waye gari ranar tashin alkiyama la budda yawman yusadu al-mazrur wa kulluna an nafsihi mahdud nahmu jami'an kulluna abidu malikuna muqtadirun malik قال فلما قام ليحلف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اقتطع ارضا ظالما لقي الله وهو عليه غضبان قال إساق في روايته ربيعة بن عبدان من زعل على وقت باع بدا زيد دشي قال الله في مسا وحي سوى ودن قريا يبا قال ليه قرية تاشي سيدا مسا وعزي a lokacin da suka zo suka yi li'ani wanda ya faɗa wannan suka yi rantsuwa ko li'ani sai manzo Allah ce ɗayan ku fa yayi laifi hal min ta'ibi Allah bai so ya masa wahayi san gane gaskiya ga marka gaskiya ba mun gane ku sai ce duk yadda aka yi ɗayan ku fa yayi kuskure wa zai tuba da wani ya ce zai tuba to sai a kan shi ke matan ce sai na yi kamar zan tuba na nuna ki nake da laifi sai na tuna in na yi haka na kunya ta kabila ta sai na yi karfin hali na zaura a haka باب دليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حق كان القاصد مهدر الدم في حقه. babin da ke bayani cewa in mutum ya zo zai kwaci dukiyar da ya kawo ma hari ko fashi da ko menene shi jininsa ya halatta wa in qatal wa in qutila kana fi nar an kashe shi zai shiga wuta wa anna man qad man qutila duna malihi fa huwa shahid duk wanda aka kashe shi dan kare dukiyarsa ko jininsa ko ransa ko matarsa ko ƴaƴansa ko iyalinsa ne shi shahidi ne قال حدثني أبو قريب محمد بن العلاء قال حدثنا خالد يعني ابن مخلد قال حدثنا محمد بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا متين يزوج من الله صلى الله عليه وسلم فقال سيدي يا رسول الله يا من الله صلى الله عليه وسلم أرأيت كبان الأباد in ja a rajulun yuridu akhdha mali wani zai na sai kwaci dukiya ta ko ya kwaci dukiya ta ko ya min fashi qala fala tu'tihi malaka yace kada ka bashi dukiyarka kada ka sallama maka kada ka yadda ya kwace qala ara'aita in qatalani yace in ya yake ni fa qala qatiluhu yace ka yake shi qala ara'aita in qatalani yace to in ya kashe ni fa qala qatil yace ka yake shi qala ara'aita in kashe ni fa fa kai ka samu ladan shahidi anta mulhaqun bi قال أرأيت إن قتلته تو إن غرم فاما نكشف قال هو في النار قال حدثني الحسن بن علي القلواني وإسحاق بن منصور ومحمد بن رافع وألفاظهم متقاربة قال إسحاق أخبرنا وقال الآخران حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني سليمان الأهول أن ثابتا مولى عمر بن عبد الرحمن أخبره أنه لما كان بين عبد الله بن عمرو وبين عمة بن أبي سفيان ما كان سيسر للقتال فركب خالد بن العاص إلى عبد الله بن عمرو فوعظه خالد وقال عبد الله بن عمرو أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي فكتم من ذن الله صلى الله عليه وسلم يتي من قتل دون ماله فهو شهيد duk wanda aka kashe shi sanadiyan kare dukiyarsa ko ransa ko iyalinsa ko mutuncinsa mai shi shahidi ne ya samu ladan shahidi وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا محمد بن بكر وحول السند قال وحدثنا احمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا ابو عاصم كلاهما عن ابن جريج بهذا الاسناد مثله باب استحقاق الوالي الغاش لرعيته النار babin da ke bayanin cewa duk shugaban da ke yaudara talakawansa zai shiga wuta gwamna ne ko mataimakin gwamna ko minista shugaban kasa ne ko mataimakin shugaban kasa ko kwamishina ko kantoma ko sarki ko shugaban makaranta ko menene duk waɗanda kake jibintan al'amarin su ka yaudare su kai musu ƙarya Allah manzo Allah ce za ka shiga wuta eh باب استهداف الوالي الغاش لرعيته النار الوالي لرعيته هذا نص على الوالي لأن النصوص الشرع تنقسم إلى نصوص خاصة ونصوص عامة <coughs> هذا قال الوالي فالمتبادر إلى الذهن